This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya lalubo mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan kuma a kodayaushe a kan intanet wato a voahausa.com masu wari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 11 ga watan agustan shekarar 2015 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da bello habib galadanci a zagayen shirinmu na uku a wannan rana da farko ga kanin labaran duniya to har yanzu ana rike da wasu 'yan zanga-zanga a jihar missouri a nan amurka saboda wannan matashin da aka kashe kuma shi ɗaya da kashe shi kenan wani kamfanin makamashi a japan ya sake kunna na'urar lantarkinsa da ke amfani da nukiliya turkiya kuma ta yi wa mayakan pkk da gudan wuta to bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kafa wani kwamiti da zai rinka ba da shawara kan hukunta masu yi wa tattalin arzikin ƙasa wato zagon ƙasa ko menene zai kasance babban kalubale ga wannan kwamiti gaskiyar al'amari shine idan aka ki ba su haɗin kai aka yi tarnaki wato musamman waɗanda suke tafiyar da al'amuran shari'a a ƙasa wanda suke ƙoƙarin wato tafiyar da al'amuran shari'a idan ba su ba da haɗin kai ba to wannan abu zai jawo tarnaki hukumar da ke tsara jarabawan shiga makarantun gaba da sakandare ta wa ek ta rike sakamakon jarabawan dubban dalibai za ku ji ko menene zafi sannan kamar kowace ranar talata muna tafa da shirin noma tushen arziki kana za ku ji irin tasirin da rikicin ƙasar libya ke yi ga nahiyar afirka amma da farko ga cikakkun labaran duniya jama'a sauran assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya 'Yan sanda sun tsare sama da mutane 20 da ke zanga-zanga daren jiya Litinin a garin Ferguson da ke jihar Missouri a Amurka. Lamarin da har yanzu yake jawo zaman tankiya shekara ɗaya da abkuwar harbin wani matashi Michael Brown mai shekaru 18. Wannan matashi ba shi da makami a lokacin da wani ɗan sanda farin fata ya harbe shi. jami'ai sun ayyana dokar ta ɓaci amma hakan bai hana ci gaba da samun arangamomi ba tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a dare na biyu da ake ci gaba da ganin tashe-tashen hankula a unguwar da ke kusa da birnin st louis yayin da gari ya yi ɗanyen duhu ne masu zanga-zanga da yawa suka yi watsi da umarnin da 'yan sanda suka basu na cewa kar su toshe tituna musamman titin west florissant inda aka samu tashe-tashen hankula a shekarar da ta gabata saboda matsalolin da yanzu ake fuskanta musamman ganin ana wannan biki na cika shekara ɗaya da kashe brown akwai wasu jama'a masu zanga-zanga da ke ganin cewa lamarin ya ƙara buɗewa jama'a idanu wani mazaunin garin ferguson mai suna mal steve ya ce ana zargin jama'a da wuce gona da iri amma kisan michael brown abu ne da ake ta kokarin ɓoyewa ya ce abin ya ƙatar da shi saboda akwai darussa na koya da yawa a ciki wata mace kuwa mai suna tiffany shawn cewa ta yi abubuwa da yawa sun canza a zukatan jama'a musamman masu zanga-zanga da kuma jama'ar da suke son gani an samu canji to wani kamfanin makamashi a japan ya sake kunna na'urar lantarkinsa da ke amfani da makamashin nukiliya yau talata kuma shine kamfani na farko da ya samu nasarar kunna wannan na'ura tun bayan bala'in da ya afkawa kamfanin fukushima a shekarar 2011 kamfanin lantarki na kiyushi ya ce yana fata na'urarsa da ke sendai za ta fara samar da lantarki kafin ranar juma'a mai zuwa sannan da fatan zai yi aiki sosai nan da wata ɗaya mai zuwa an rufe duka kamfanonin samar da wutar lantarki da ke amfani da makamashin nukiliya a japan tsawon shekaru biyu domin tabbatar da lafiyarsu gwamnatin kasar a halin yanzu na so ta dawo da samar da wutar lantarki ya zama makamashin nukiliya na samar da kaso 20 cikin 100 na wutar kasar baki daya kafin shekara ta 2020 wato 2030 a halin yanzu dai ta dogara ne akan amfani da gawayi da man fetur wajen samar da wuta mafi yawancin mutanen japan sun kan sun kalubalanci dawo da na'urar nukiliyar wasu ruwa masu zanga-zanga sun yi dandazo a kamfanin lantarki na sindai yau talata domin bayyana rashin jin daɗin su game da wannan mataki a cikin su kuwa har da firayim minista nawato kan wanda yake kan mulki a lokacin da haɗarin ya faru kan ya ce ba za su iya yin hasashen lokacin da za a samu haɗari ba shi yasa ake samun hadari kuma anan nan ba dauki dukkan matakan da suka dace ba domin kara wannan hadari hadarin fukushima ya samo asali ne da wato daga girgizar kasar da igiyar ruwa masu wato matsananci da aka fuskanta waɗanda suka lalata masana'antar lamarin da ya tursasa sama da mutane dubu ɗari arcewa daga gidajensu labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Ƙasar Girka da masu bin ta bashi sun amince a kan wasu sababbin matakai da za a yi amfani da su a tsawon shekaru uku domin fitar da girkan daga kangi matsalolin kuɗi da ke addabarta yau talata ne ake kyautata zaton za a tabbatar da wasu ka'idoji da matakan suka tanada. mai magana da yawon majalisar zartarsuwa na tarayyar turai aneka bread hat kuma ɗaya daga cikin ƙusoshin da ke tattauna wannan lamari ta tabbatar da samun ci gaba saboda a halin yanzu ana tattauna kudade har dala biliyan 94 da za a baiwa girka aro brand hart ta kara da cewa yarjejeniyar karshe na bukatar amincewar manyan jami'ai da kasashe 28 ɗin da suka haɗa tarayyar turai ta kara da cewa manyan jami'an harkokin kudade na wannan ƙungiya za su tattauna akan wayar tarho ɗan anjima kaɗan ana kyautata zaton majalisar dokokin girka za ta jefa kuri'a kan wannan batu alhamis mai zuwa yayin da ministocin kuɗi na tarayyar turai za su bayyana nasu matakaran juma'a da ke tafe girka na bukatar waɗannan kuɗaɗe kafin ran 20 ga watan agusta kuma wannan rana ce cikar wa'adanta na biyan bashin dala biliyan uku da rabi da babban bankin tarayyar turai ke binta bashi majalisar ɗinkin duniya ta ce dubban 'yan asalin somaliya na komawa ƙasarsu daga yaman inda yaƙi ya ɗaiɗaita duk da cewa ƙasar tasu na fama da matsaloli iri-iri ofishin da ke lura da haƙƙin bil'adama na ya ta yau talata ya bayyana cewa akalla mutane 29 ne suka isa somalia daga yemen tun daga watan maris mafi yawancin su mata da yara kuma ana kyautar zaton za a samu ƙarin jama'a a watanni masu zuwa wannan lamari shine sabanin abin da aka gani na tsawon shekaru masu yawa inda dubban ɗaruruwan somaliyawa suka bar ƙasarsu domin gujewar rigingimu da yunwa da talauci ƙasar yemen ta jure munanan rigingimu da aka share watanni ana yi tsakanin 'yan tawayen huthi da dakaran da ke goyon bayan shugaba abdurrabbu mansur hadi a ƙarshe rundunar sojin ƙasar turkiya yau talata ta bayyana cewa jiragen yakin ta sun kai har-haren sama akan shingayen 'yan tawayen kurdawa goma sha bakwai a kudu maso gabashin turkiya wata sanarwa ta ce har-haren sun mayar da hankula ne akan mayakan pkk da ke lardin hakkari wanda ke raba bakin iyaka da iraki da kuma iran To labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa wani kwamiti da zai rinka bai wa gwamnatinsa shawara kan hukunta masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa. Masana na ci gaba da tofa albarkacin bakin su. inda da farko na tambayi barista awwal abdullahi masanin shari'a kan yadda ke kallon yanayin mambobin da kwamitin ya kunsa to abu na farko dai kwamiti da mai girma shugaban kasar najeriya janar buhari ya shirya wato ya kafa ya dace kwarai da gaske saboda kwamiti ne na masana sosai kuma wanda aka tabbatar da cewa masu gaskiya kuma an kafa su ne domin su yi bincike akan irin ko su duka ba da shawarwari akan irin binciken ra'ayi na game da almundana da ake da dukiyar al'umma kuma gaskiya ya dace din musamman shi professor isisage tsohon professor ne na wato shari'a kuma marubuci ne sosai sa'an nan kuma an tabbatar da gaske shi da kuma kokari wajen iya aiki. Ya kake kallon tasirin da wannan kwamiti zai yi a yaƙi da ake da cin hanci da rashawa a Najeriya? Eh kwarai da gaske wannan kwamiti zai tasiri ta wajen taimaka wajen ba da shawarwari. Dama duk abin da za a yi in aka ce an yi masani a wannan fanni to lallai kuwa abin zai taimaka sosai ba kuma masani kawai wanda ya san abu ba a'a wanda kuma ake gani ya taimakawa wajen wato tsaye da gaskiya duk da cewa ya san abun kuma mai gaskiya ne to in aka yi haka to kaga insha Allah abun zai wato ba da tasiri mai tsanani kenan saboda haka ana kyauta da cewa wannan kwamiti ya dace a lokacin da ya dace kuma ana ganin za su yi aikin nan inda aka yi tsammani To barista da karshe kana ga wani ɓangare ne zai zamanto babban ƙalubale ga wannan kwamiti? To gaskiyar al'amari shine idan aka ki ba su haɗin kai aka yi tarnaki wato musamman waɗanda suke tafiyar da al'amuran shari'a a ƙasa wato kamar abin nan legal na ƙasa wanda suke ƙoƙarin wato tafiyar da al'amuran shari'a idan ba su ba da haɗin kai ba to wannan abu zai jawo tarnaki amma duk legal officers duk inda suke in suka ba da haɗin kai ko judiciary officers in suka ba da haɗin kai to al'amuran za su tafi wato ɓangarorin da suke taimakawa wajen gurfanar da wanda ya laifi ko kuma a wurin gudanar da shari'a eh. yawa haka ne tun daga wanda ake musu da wanda suke kamawa da wanda suke zartar da hukunci da wanda kuma suke kaiwa a je a tabbatar hukunci din duk gaba ɗaya sai an samu haɗin kai ta gefen su in ba haka ba to al'amuran ba za su tafi daidai ba. hibatu na tumar labarai ta awal abdullahi kuka saurara a wannan tsokaci da ya mana to daga batun yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya sai kuma na ilimi inda kuma da ke shirya jarabawan shiga makarantun gaba da sakandare ta yammacin afirka wato waec ta riƙe sakamakon jarabawan dubban ɗalibai daga lagos ga rahoton da baban gida jibril ya aiko mana ko da yake hukumar ta ta ki ta bayyana sunayen jihohin da take bi bashi akasarin jihohin da wani al'amari dai ya shafa kamar da bincike na ya nuna sun fito ne daga yankin arewacin najeriya yankin da tun ba yau ba ake kuka na koma baya ta fuskar ilimin boko amma kuma a cewar shugaban hukumar tawaye waye mr charles ikwedu tuni wasu jihohin suka fara tuntubansa na ganin cewa an saki sakamakon jarabawan ɗaliban Some states have tried, they've met their obligation. and We have to pay huge hotel bills to accommodate supervisors and even our staff who go and field work. sai dai kamar yadda ya ce wannan ba lokaci ba ne na roƙo lokaci ne na biyan kuɗi domin ita kanta hukumar ta samu sukunin sauke wasu nauyi da ke kanta na biyan albashi da kuma biyan allowance allowance na masu duba jarabawa da gudanar da harkoki na yau da kullum na hukumar to koya dalibai na arewacin najeriya suka ji game da wannan barazana na hukumar ta waye ga dai abinda wani da ke jiran sakamakon jarabawan daga yankin arewacin najeriya mazauni birnin eko ya shaida mani a farko dai gaskiya wannan abu ba mu ji daɗin shi ba musamman mu matasan arewa yanayin yadda duniya ta ci gaba zamani yakan tafi da shi wannan ilimi na boko ga shi kuma abin kunya shine manya daga arewa sun yi shiru sun nuna halin ko in kula akan eh, karatun 'ya'yan talaka ah, gashi ma har wayek ta rike ah, ainihin result din shi wannan shekara wanda suka rubuta jarabawa saboda wasu 'yan kuɗi wanda ba su taka kara suka karya ba ah, dama a ce sun bar iyaye tun farko suna biyan kudaden jarabawa nasu da abin zai yi kaman amfani ga su 'ya'yan talaka su ma iyaye a bankarin su sun bayyana rashin jin daɗin su da wannan sakamako da kuma matakin da hukumar wayek ta ɗauka ko da yake kuma sun ɗora laifin su ma a kan jihohin nasu da ke yin alkawari ba tare da cikawa ba abinda kuma har ya kai ga bangaren ilimi sunana alhaji garba abdullahi alamun gaskiya saboda ita hukumar jarabawa ba ta da laifi amma gwamnoni na jihohi waɗanda suka ɗauki alkawali cewa za su biya ma ɗalibai jarabawa su ne ke da haƙƙin haka su ya kamata su biya saboda ai ya zama bashi domin sun yi baya ba zani kenan har ma da sai haka din su ce ma iyaye to za mu biya ma ƴaƴan za mu ɗauki nauyin biya ma ƴaƴa jarabawa amma kowane uba ya biya ma ɗansa bayan ɗansa ya ci to ya zo za a maida masa kudinsa ko kuma za a bashi rabi ya yi alheri da abin da suka yanzu tuni dai wannan dambarwa da ta kici ta cinyewa tsakanin hukumar waya da kuma gwamnatocin jihohi ya fara daukan hankalin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma inganta ilimi irin su education rights campaign a wata sanarwa da kungiyar ta fitar a nan lagos bai dauke da sa hannun shugabanta mr tayo soweto ta yi watsi da wannan barazana na hukumar wayar na rike sakamakon jarabawan yara inda take cewa wannan wani mataki ne na yin zagon kasa ga ilimin yara abinda kuma zai haifar da kasu a kokarin da suke yi na ci gaba da gudanar da ilimin su a jami'o'i da sauran makarantun gaba da sakandare baban yajibirin amurka daga lagos nigeria La do me da ma no madalla kafin wakar ta bari mani coge kun saurari rahoton baban gida jibril ne to daga batun ilimi a najeriya bari mu tsallaka zuwa kasar libya inda a yau ne bangarorin da ke takaddama da juna domin neman rike ikon gwamnatin kasar ke wani zama a geneva a karkashin wani shirin samar da zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta tsara na tambayi malam sa'id hafizu mazaunin ƙasar iran wanda ke shiri kan kasar ta libya irin tasirin da rikicin ƙasar ke yi akan nahiyar afirka tasirin shiryawar kasar libya a nahiyar afirka baki daya ba karami ba ne a muhimmanci muhimmi ne sosai saboda libya tana da rawa babba da take takawa a bangarori da dama musamman ma na tattalin arziki a kasashe daban-daban a kasashen afirka sannan kuma ɗaya daga cikin hanyoyi ne zuwa yankin turai kamar yadda muka sani sannan kuma rashin zaman lafiyar ta ya haifar da rashin aminci da zuwan kungiyoyin 'yan ta'adda cikin ita libya din da kuma yankin ruwan mediterranean ta kudu kudancin su wato yankin da ya gaba da libya kenan wanda wannan ya tasiri yanzu haka akan tunisia algeria da ita kanta masar kuma har ila yau libya idan ba ta samu tabbata ba ba ta samu zaune lafiya ba to lallai wannan zai shafi mafi yawancin kasashen da suke afirka ta yamma kamar yadda muka san tana tasiri sosai a cikin waɗannan kasashe na yau. E, da kai batun cewa tana da wato iyaka da nahiyar turai to ina nasabar wannan rikici da matsalar kwararar bakin haure da ke shiga ƙasar talibiya domin su dangana zuwa nahiyar turai e, kwarai kuwa wannan shine ma babban dalili shine babban asasi idan da libya tana da hukuma mai karfi kamar lokacin kaddafi wacce take ta salladu tana kwantrol ɗin kowane nahiya kowane ɓangare nata ta da babu wanda zai kutsa cikin libya sai bisa doka ba wanda zai kuma fita sai bisa doka lalle da ba samu wannan kwararar bakin haure ba ne a kowace rana da kuma yawan mace-macen da ake samu a cikin mediterranean sai a kowace rana so da haka wannan yana da tasiri sosai sama da kashi 90 cikin dari kana ga ina ne mafitar wannan rikici da za a samu a shawo kan ƙarshen wannan takaddama da ake yi marhaloli za su kai guda uku wato matakai guda uku na farko wannan manyan bangarori guda biyu masu travelers a hannu da kuma hukumar da aka yi ta a duniya ɗaya na masu tripol na hannu su haɗu su yadda za su zauna kuma su wancan masu wato masu travelers a hannu wato 'yan hamayya su yadda su sa hannu saboda zaman da aka yi wata hudu sati hudu ya wuce ba su hannu ba don suka sa hannu suka yarjejeniya suka yarda suka haɗu aka yi abin na intern government wato gwamnatin wucin gadi gwamnatin wucin gadi wacce za a yi wacce za ta dauki matakin zaɓe to sannan ne fa za su fara ma hukunta fa cikin gida mataki na biyu zai zo saboda cikin gida akwai kungiyoyi da yawa wanda ba su yarda da duka guda biyun ba hatta da fajir libya wanda suke da makamai a cikin tripoli ba su yarda da yan nan guda biyu ba suna ganin cewa united nation mai tsadin kimiyya ta shiga tsakiya ma wasu yadda suna ganin kes ɗin libya na cikin gida ne ba zai yi ba a shigo da baki hatta da united nation sannan fa a je marhala ta uku shine marhalar a fuskanci kuma 'yan ta'adda wanda suke addabar kasa ita kan da saboda haka libya tana cikin tsakanin wuya to malam hafiz kenan kuka saurara mazaunin kasar iran da ya mana shari kan rikicin ƙasar libya don za ku na cewa karfe goma sha ne da minti kusan sha tara a nan washington dc wato karfe hudu kenan da minti sha tara a nigeria ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen talata. Barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Yau dai hilin ya yi dogon kiwo, ma'ana yau shirin noma na kasar Saudiya kuma mun tattauna da wani manomi haihuhen kasar Saudiya dan asalin jihar Kano a Najeriya. Shugaban wani gidan gona a garin Ta'if Kayan mu yadda ake noma da kiwo a kasar Saudiya, da farko na bukaci abokin tattaunawar namu ya ba mu ɗan takaitaccen tarihin shi. To, da farko dai ni dai sunana Alhaji Abubakar Muhammad, kuma ana ce min ruwan tsawi ne lakabi na kenan. Kuma ni ɗan Najeriya ne, ɗan jihar Kano ne, ɗan eh, local government ɗin ɗan Batta wani gari ana ce min ruwan tsa. Don haka aka samu ruwan tsawi. kuma a zaman saudiya mun zo ne da iyayenmu irin zuwan nan na da kuma a nan muka yi karatu muka shiga makarantun laraba nan muka yi karatu tare da su alhamdulillah har kuma allah ya kawo wannan lokaci da allah ya taimaka har nake shugabancin wannan gidan gona to kin ji takaitaccen dai tarihi dai a wannan gidan gona naka ne ko kuma dai wasu kake ma aiki to mu dai muna aiki a ƙarƙashin shi ainihin mai gidan amma kuma ni ne shugaban gidan gonan kuma munan saudiya idan aka yi magana gidan gona to an ce kayan lambu 'ya'yan itatuwa shanu awakai tumakai kaji zomaye da sauransu munan haka ma'anar gidan gona ba irin kamar na gida ba. E kenan dai an ce gidan gona ya haɗa da noma da kiwo baki ɗaya. Da noma da kiwo gaba ɗaya. Yawwa Alhaji a ganinka akwai waɗansu dabarun noma da kake ganin manoman mu na kasashen Afirka musamman kamar su jamhuriyar Nijar da nan Najeriya za su iya koyo daga gare ku a nan Saudiya? Eh hakika. To mu dai noman da muke hakika ba irin noma bane na gida irin beza ake ciya da wani ne duk ba irin haka ba ne Gaskiya muna da wata mesa mu mai kofofi haka da muke amfani da ita. Kuma ana mabuɗi mabuɗi haka duk mabuɗi daya haka tsayinsa mita arba'in faɗinsa kamar mita ashirin ko mesa ashirin. in ji yadda tsarin yake kuma haƙiƙa ya kamata daman ni shawarar ma da zan bayar a nan kaman bangaren mu can ƙasa afirka ko najeriya ko niger gaskiya mu riƙe harkar noman nan noma na gargajiya da na rani a nan saudiya kama kuna aiki da irin waɗannan magunguna na kashe ƙwari na zamani eh hakika a nan saudiya muna aiki da duk wannan abin da kika sani taki na turawa duk wanda kika sani da takin da shi magungunan amma ai daman a jikin paket din ko a jikin ainihin ah, ainihin gwangwanin na maganin za a rubuta daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza to muna aiki da wannan mu hmm. kuma na taba jin wani program da kike da aka yi maganar cutar ainihin tumatiri a najeriya ko sosai to yawwa to matsalar da take faruwa tun daga farko daga ainihin tanadin ainihin kasar da takin ƙasar da za a yi noma a kanta da ainihin takin wasu sukan zuba sabon taki to sabon taki yakan kawo matsala ko matsaloli ma wajen ɓangaren noman rani don haka ana an fi son amfani da tsohon taki shekararre wanda ya shekara kuma mu a nan idan muka yi da shi duk kaman idan ya fidda kaman ganyensa na farko to za mu fara fisa duk sati biyu fisa haka to ya danganta na samu labarin cewa kai ma da kanka manomi ne. Gaskiya ne. To tun da farko dai ina ganin ni tun a lokacin muna firamare school a ruwan tsa. To a lokacin malamanmu irin bangaren noman nan a ce yaro ya kawo ya shuka da sauransu to tun daga nan dai abin kuma ni dan manoma ne jikan manoma. Saboda haka noma daman mutum muna yara muka tashi noma da ciwo shine aikin mu. Ko yanzu iyayenmu daman ka yanzu harkar noma suke. Yaya yanayin noma yake a nan Saudi Arabia ganin cewa kamar dai da muke jin labari ba a yawaita samun ruwan sama ba. To nan dai Saudiya gaskiya yawancin noman su ta bangaren rijiyon burtsatse da ainihin rijiyoyi haka to ta hanyar haka suke noma kayan 'ya'yan itatuwa da kayan lambu. Kuma mu a nan taifa daman gaskiya da a Saudiya da a Saudiya daman idan aka ce ƙasar Taif ko birnin Taif to an yi magana bangaren noma tun azal tun zamanin ma da in aka koma tarihi ai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su mutane ne manoma ya'yan itatuwa akwai wani fure da ake ce marwar da nan wanda ake irin turaren wardu to daman gaskiya ba a noman ma wannan na furen sai a nan taifa idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu ji nau'o'in albarkatun noman da kowane bangaren kasar Saudiya ke nomawa yanzu a madadin Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi da mai hada mana sauti Jude Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Madala a gaida Halima yanzu ga Ladan Ibrahim Ayawa da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da shugaba buhari najeriya ke yi ya yi daidai to masu sace kudaden al'ummar najeriya fiyafiyan najeriya buhari na jiran ku najeriya sabuwa ce yanzu sako daga malama safara'u hakilu zamani almajirawa malumfashi assalamu alaikum muryar amurka da fatan kuna lafiya allah ya sa haka kwamitin da shugaban najeriya wato muhammadu buhari ya hada na yakar cin hanci da rashawa a najeriya kwalliya ta biya kudin soso da sabulu daga yawo adamu bilkacuwa da adam adam gashuwa daga amadu manaja bauchi murya amurka ku bani dama in sanar da hukumar kula da katin shaidan zama ɗan ƙasa a najeriya cewa wasu ma'aikatan wannan hukumar a jihar bauchi na karɓan kuɗi har naira ɗari biyu a kan mutane kafin a yi musu wannan katin shaidan zama ɗan ƙasa shine nake kira ga hukumar da ma hukumar efcc da su binciki wannan ma'aikatan daga bauchi mai goro gashuwa shi ko cewa yi matakin da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka na fara gyara makaman yaƙi a najeriya wannan abin alfahari ne ga dukkan ɗan najeriya ya kamata a taya shi da addu'a wannan shiri Allah ya tabbatar da shi dole fa sai 'yan Najeriya suna taimakawa da addu'o'insu na ganin shugaban ƙasa da ayyukan da ya sa gabansa Allah ya cika masa burinsa. VOA Hausa don Allah ku ba ni dama in mika mu na rashin hasken wutar lantarki da ya addabe mu a karamar hukumar Macina ga gwamnan jihar Yobe Ibrahim Gaidam. Gwamna yau shekarunmu uku kenan ba ma samun wutar lantarki a garin Macina sakamakon zubewar da turakun wutar lantarki suka yi. don Allah gwamna a taimaka a gyara mana da fatan wannan koke namu zai kai kunnon mahukuntan jihar yobe daga ya kuji matar amadu abaci mace na yobe assalamu alaikum voa hausa muna so ku bamu dama mu yi jinjina ga shugaba buhari hakika aikinka yana da kyau sosai kuma muna kira ga 'yan adawa da su matso kusa domin haɗa kai da shi don kawo wa najeriya ci gaba mai amfani amma ba wai su tsaya suna ta soki burutsu ba da ƙarshe muna yi wa baba buhari fatan alheri tare da fatan allah ya masa jagora a wannan gwagwarmayar da yake yi don kawo canji mai amfani ga talakawa da suka daɗe suna nema daga prince hassan abubakar da nura bello daraja kasir gusau yanzu kuma ga bello ya dawo da labarai a takaice yan sanda sun tsare sama da mutane 20 da ke zanga-zanga daren jiya litinin a garin ferguson da ke jihar missouri a nan amurka lamarin da har yanzu yake jawo zaman tankiya shekara ɗaya da afkuwar harbin wani matashi michael brown mai shekaru goma sha takwas wannan matashi ba shi da makami a lokacin da wani ɗan sanda farin fata ya harbe shi jami'ai dai sun ayyana dokar ta ɓaci amma hakan bai hana ci gaba da samun arangumomi ba tsakanin masu gangami da 'yan sanda a dare na biyu da ake ci gaba da ganin tashe-tashen hankula a unguwar da ke kusa da birnin st louis wani kamfanin makamashi a japan shi kuma ya sake kunna na'urar lantarkinsa da ke amfani da makamashin nukiliya yau talata kuma shi ne kamfani na biyu da ya sami nasarar kunna wannan na'ura tun bayan bala'in da ya afkawa kamfanin fukushima a shekara ta 2011 Ƙasar Girka da masu bin ta bashi sun amince akan wasu sabbin matakai da za a yi amfani da su a tsawon shekaru uku domin fitar da Girkan daga ƙangin matsalolin kuɗi da take fama da shi. Yau talata ne ake kyautata zaton za a tabbatar da wasu ka'idoji da matakai waɗanda aka tanada. a ƙarshe rundunar sojin ƙasar turkiya yau talata ta bayyana cewa jiragen yakinta sun kai hare-haren sama akan wasu shingayen 'yan tawayen kurdawa goma sha bakwai a kudu maso gabashin turkiya Mara bello a gaida kai masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Bari mu amfani da wannan dama mu taya ango Nura Garba ma'aikacin Jami'ar Bayero muna auren aurensa da aka yi. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Sannan muna mika sakon gaisuwa da fatan alheri ga mai sauraron mu Garba direba bakin kasuwa Damban a jihar Bauchin Najeriya da fatan yana cikin koshin lafiya da sauran masu sauraron mu a ko ina. yanzu a madadin bello habib da kujishi yanzu yanzu nan sai kuma daniel sai injiniyan mu ta wato najwa Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka amma kada ku yi nisa ga shirin mana yau da gobe.